a cikin raba ka al asnamu samaniya su ne kalolin nan takwas Allah ki zakara Allah wanda Allah ambace ta alam sosai wa kan kada nasibul mu'allafati qulubuhum wal amili an ce rabon waɗanda ake lallashin su ciwoyin su ya baɗi da ko masu aikin abin da ya sa malam ne yayi magana haka saboda yana zaune bagadaza ga kasima ce ya kota ta musulunci a lokacin duk kusa da ita babu wasu kafirai duk kowa musulmi ne sannan amiru na kuma bai mali na gwamnati ya cika da dukiya saboda ka sai a musu albashi ya cika ba sai sun ci barkawa amma da Allah ya kawo sanan da bai faɗi haka ba ko wani juzu sarfa ya halatta a juya da ita zakka ila sinfin wahidin zuwa kada guda min daga cikin takwas din nan da kadari kifayati a ba su gurgurdon abin da zai ishe su duk mukara'u duk ina zuwa mukara'u ce duk kutoci duk ku taru daga bana babu sauran fakiri duk a rarraba mu kowa ya samu ya wadata babu abin da, sai baki kuma zai ba wani zakka wayan za da alal misali ko da abin da za a ba su zai wuce misali a ba kowane dinari ashirin ashirin ko eh, ta ga ko ya wuce wala yi sanadu adamu kudurati alal kasabi ba kuma sharadi ne wai sai in bai iya sana'a ba sai a ba sharadi ba ne wala ta abu ala ala alal mas'alati ko ba sai ya kame kai da garo ko ko da yana je yana da Allah ya taimake ni ban karya ba ko ko ya dina ya abinci ba ko da iri ne a bashi <coughs> wani saddaku kuma za a gaskanta shi annahu mustahibun in yace ya cancanta za a gaskanta shi ba sai ya ba illa an yazhara kalamu sai dai in sabanin haka ta bayyana wannan sai a kwaci wala tunqalu ba a dauke zakka an baladiha daga garin nan da ta waje ba ma aujudin mutum da an samu wanda suka cancanta kaji kenan ana yiwuwa a zan ba a samu duk wanda ya cancanta ya wadata bai bukata to sai a ɗauka a kai wani gari eh, na an yaƙi talaucin nan ya gudu an matsa shi ya tatsan magoda to a ta kora har abin nan hmm. amma ba ala wanda ya kwashe zakati da kaduna ya kai wani gari alhali kuma kaduna allah ya bashi arzikin to kuriya ya yi makaruhi ba a amma zakar shi ta yi wani ujiratu kuma dingan ɗauka idan za a ce a kai kuɗin mota da za a hau a ce can a kai in kano ne in sakkoto in ina ne alaihi ba cikin zakka za a yi kuɗin mota cikin dukiya kai da ya rage gida ciki za a ɗebo kuɗin mota a ba masinjin da zai je kai ya kai ta inda za a raba wala rahu fi shay'in kuma ba a bada zakka cikin wani abu min wujuhil birri na hukokin alheri gairu misali ga banda waɗannan da Allah ya ambata eh ba a bada ita duk wani wurin da ba Allah ya ambata ba cikin takwas din nan eh an bada ita nan ba ta yi ba eh ba duk wani a hankuka ta aikin alheri in ba waɗannan takwas din ba to ba a bayarwa kamar ba a biyan hajji da ita ba a ginin masallaci da ita eh kamar ginin makaranta to wannan ana iya ta bangaren fi sabilillahi malamai ba wata eh. wata a yi musu albashi a dai ba su san malamai eh. a'a a dai ba su ta ai suna nan mukara uke wato malam yana nufin wato sun aji musu kuɗin jingan su sai dai a ba su don suna ma'aikatan wadatu ne aikin ba ai asalin karantarwa asalin karantarwa ba jinga ake ya halitta ai jinga amma asali da alƙalanci da limanci da karantarwa duk waɗannan aiki ne wanda za a yi fi sabilillahi Kamar alƙalai na da ba su karɓa albashi sai su yi alƙalanci su yi sana'a su ci lokacin da abubuwa suka yi nauyi laifuka suka yi yawa shine aka ce to ya kamata a ce an biya su daga baitul mali amma malami mai karantarwa yanzu kamar malaman gada ke karantarwa a makarantu eh an ware dubu hamsin hamsin an gaba kowane malami cewa shi shi karantar saboda Allah in albashi za a bashi a bashi amma dai ya zama yana da abin nan nashi jari sana sana'a me zai hana kuma zai yi karantarwa cikin natsuwa cikin kwanciya hankali amma ya mai da ita ragama amma alama ya mutum ga gaki saboda ita yake zaune yana tsugunne shi mai kiri ba a bashi ba an bashi a matsayin mai karanta karantarwa lebura wannan bai ba Allah ya sauƙaƙe tawo ya ginin makaranta ginin makaranta domin ga asali babu makaranta ginanna masallaci shine makarantar musulmi don ginin makaranta in ka duba cikin abin nan yana daga cikin mu da za ta biliyoyi ne ginin makaranta a ce an ware wani gari shi ne ɗakin karatu asalin sa bi ne asalin gina makaranta a ce wannan shine makaranta asalin sa bi ne don duk karatun da ake yi ga asali masallaci yanzu misali in kaje sakkwato ba a kya ga makarantar da shehu dan gobe yake karantar wannan masallaci wanda aka yi masallacin shehu kasan an yi shi bayan garin sakkwato ne don haka duk area eh, na ana ce mata sabon birni dan lokacin da shehu ya zo sakkwato tana can gabas da gidan shehu zuwa gidan sarkin musulmi na yanzu wannan masallaci shi a tsohon birni dan da shi ya fara zama sakkwato kamin shehu to da shehu ya zo sai aka yi mai gida nan bayan gari daga nan abin da ya yi kofa a tiko ya yi umar na tsamiya duk ana kiran shi sabon birni to da aka yi wannan shine shehu ya aka yi wannan masallaci inda nan yake karantarwa zaure shi na karantarwa zaure kofar gida ga yanan cikin bubare in ka shiga kana ganin shi ga yanan kan hanya kamin ka isa inda kabari yake kabari yana can bayan gida dama kaman na sakwata na ba za a wace ba za ta koma ba sai ina bayan da ake to bayan ɗaki yake waɗannan mubare inda kaburburan to na inda zauren na yake da waɗannan gidaje na dannan da na dannan shi ne gida shi wannan ko shi ne zaure na karantarwa inda ko shehu ke karantarwa da almajirai da wane ne can masallacin nan to saboda haka ginin makaranta in an shigo da shi a nan dan yana yi wakila in ka bincika cikin littafa wasu malamai na zamanin mu don sun yi rubutu cewa ana iya gina makaranta da kuɗin zakka wannan tawili tawili malamai ba su zakka da cewa suna malamai sai dai a kiyasi da cewa fi sabilillahi ɗauka kalmar Allah wajen zakka ba wajen magana Allah ba yawa wajen fi sabilillahi a ce suna karanta dauka ɗaukaka addinin Allah da sauransu a ba su su don su ji daɗin dauka kalmar Allah amma cire zakka a gina masallaci ko cire zakka a gina wani ɗaki don karatu to mu da su Eh. mu da ne a dai kokari a gano inda abin ya iya fahimta don daga nan ne har za a ga an ta an kai asibitin kayarai Allah ya sauwa wata bayyana katsai bayyana kuskure ga zakani an fitar yujibul i'adata ya wajabta a saki idan an ka bayar da kuskure an bayar wurin da bai kamata ba to kai sai ka yi hankuri wato wancan kuskuren kai ya shafa sai a sake ginowa cikin dukiya a ɗebe illa ayyata walla Imam al adilu sai ma in sarkin musulmi adili shine ya karbi zakai ya raba inda bai kamata ba to wannan kai ba ruwanka wala ya kusu biha a ba, kuma shi wakilin katimin zakka ba zai ware dangin wanda adda dukiya ya zan su bai ta ba don shi kuma nau'in rashawa ne eh kamar an baka an ce ka raba to zai kai ta dibin dangin shi mai dukiya ke to ku taho da ta an bani in raba ko kun kai kowa kusa ga alhaji ku zo hanci ne wato yana yin haka nan don baki a tabbatar da bayawa a hannunsa ya ci gaba da rabawa yauwa bayan kanu fi iyali idan ya bayar cikin iyalinsa waɗanda ci da su ya zama wajibi gare shi lam yi zakkan ba ba ta yi ba wallahu a'lam Allah masani na'am idan mutum ya da yaro yaron shi ma kan shi a kai shi gani ne a to don me za a bashi yana gani ai ba a ba gani ne wani irin yaron gida dan dan shi koko dai ba nai kuma ga gani eh. ai ba a ba gani sun maganiyun gairun makarrin ilai ga yanan ko ba karanta kurraba ba ba a ba mawadaci haƙiru an kake a ba da miskiru in kuma amili ne cikin zakkai shi ka aiki malami ne don don amilu na din nan ba wasu yan boko ne ko su kattan jahilai ake ɗauka mai da su amilu na alaiha ba mallamai su ne amilu na alaiha ba aka sun yadda mun ka ɗauki al'amura zai ga an ɗauki dan ƙayoyin jahili ake shi ne amiru da haji wani mai kakin soja wai shine amirul hajji katon jahili in za a sa amirul hajji najeriya kamata ya adibi ko shehu sharif sale ko shehu dahiru bauchi ko irin su mai gayi malamukan gumi waɗanda a shahararrun malamai yau wa irin su da kamar su ne amirul hajji amma kawai sai a ɗebi wani don daina da ba ko kuma yana da kakin soja yana rike da bindiga ko ɗan siyasa a cewa shi amirul hajji ta yi mutane kaki yana tukaiwa ba a yi haka ne bid'a ce haramtacciya a naɗa jahili ya shugabanci al'amari a addinin musulunci mun karanta a cikin yawon suna, na shi Usman na gode yanzu in ka je Saudiya duk wanda ka ji an ce Amirul Haji duk tambayar da za a yi mai game da haji zai iya bada amsa amma dan jahili kawai wanda ko ko kama ruwa bai iya ba shi za a ɗauka a ce wai Amirul Haji don an mai da mujar kuna. da aminin zakka da amirul hajji ba a naɗa jahili naɗa jahili bid'a ne barna ce wanda ba ta karɓar gyara don bai iya gyarawa annabi shi ya shugabanci hajji na shekarar da ya haji shekara ta farko da aka yaji waye amirul hajji abubakar siddiq shi annabi ya fara nadawa amirul hajji abubakar siddiq a hajji na shekara ta takwas kenan ta tara shekara ta goma wadda annabi ya haji da kan sako shi amirul haji amma ka zo ka duba sunatu hajjin nabi wa ma su ila an shay'in quddima aw ukira illa qala alwala wala haraja don sai an kare an zo an yi jiwa duk tambayoyin da sun ka shaye ku da kuskuren da aka yi wajen jiwa wajen menene duk za a zo a tambayi amirul haji kai ka taba ji amirul haji din Najeriya wanda za a aje mata barba ya zauna ai mai tambayoyi aka aje ba da amsa na ji ma kwanan na an ci annada wani Allah ya sauƙaƙe kitabu siyami littafin azumi siyamu ramadan azumin wata ramadan fardun farilla ne yalzamu kuma yana tabbata da ru'iyatin zahira da ganin wata bayyananne aw shahadati adlai ko kuma shaida adalai biyu fa in gumma idan an karuhi sanarin samaniya fa bi kamal iddati sha'ban to ana yin azumi da kammala adadin sha'aba da kwana talatin wata launin launi ya niyya ta wajaba ga azumi wata juzu min al kuma in an yace da daddare guda ta isa don azumin ramadan haka yake kamar kafara haraba ga sallah in ka riga ka ce Allahu akbar to ka shiga sallah baka karewa sai ka zo assalamu alaikum to haka wata ramadan in ya tsaya in kai niyyar azumin ramadan yau an ga wata yau kai niyyar yau to kana nan cikin azumi dare da rana har da aka ga watan sallah wannan rangwame da aka yi na kace abinci da daddare da sauransu wannan duk cikin azumin haki yawwa sai in an yi wani rana wadda baka samu azumi ba ko don ta ko don rashin lafiya to niyya ta yanke da Kama ka ce assalamu alaikum da yawa in za ka dawo sai ka sake ka bar haram to haka shi ma idan mace tana cikin azumi sai haila